kasu ba na azaba ba ne na rahama ne tun daga Allah ya saukar da ruwa za mu ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in haka ya faru insha Allah قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب عبد الله بن مسلمة القعنبي المالك قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر وهو ابن محمد عن عطاء بن ابي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا من الله صلى الله عليه وسلم إننا عائشة ما تم الله صلى الله عليه وسلم تناسب السيرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا كان يوم الريح والغيم إن أكسام أكواي غري أكسام إفكار غوغوة da girgiji قرب ذلك في وجهه في أغفت كما الله تشزى على مباج الجادي بعد أنك لي بكل سابع وأقبل وأدبر كما ذا الله يشزى يداو بافر سير حنكلي فإذا مطرت سر به إن الله يتوقع الدروع سر به كما ذا الله يمرنا يفريتك حنكلي سيفلت وذهب عنه ذلك wannan hali na bakin ciki da ɓacin rai da aka samu sai ga Allah ya yi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam qalat aisha sai aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce fasaltuhu faqad nace ya manzo Allah menene yasa in iska ta kado girgije ya hadu hadari ya hadu sai ka ranka ya sace baka dole baka kai ka je ka dawo ka bina ka je ka dawo alamar rashin kwanciyar hankali me yasa ne bisa sa'an da haka ya faru sai na ga na kashi cikin wani hali menene sababin haka fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni khashitu an yakuna azaban sullifa ala ummati abin da yasa kike gane ina shiga cikin wannan hali na rashin kwanciyar hankali in isa ka a da yaro hadari ya hadu ban sani ba ko azaba ce Allah zai dora akan al'ummata mun gane ko saboda bai san abin da iskan take ɗauke shi ba amma in iskan aka jirgi da ya yaye Allah ya sauka da ruwa fa yaqulu izara al-matara rahmatan in ruwa ya sauka sun kada rahma hadihi rahma hadihi rahma ai iska da sai kado da da girgije din na rahma na jin kai ka iska ce ta jin kai alawa haddathani abu tahir قال أخبرنا ابن وهب قال سميت ابن سعيد يحدثنا عن عطاء بن أبي رباعي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطفت الريح إن إسكا تيسنني جركي إسكا تكأو تبقوا دحرر يحدو قالت في إيه؟ اللهم يا الله اغفر لك إني أسألك خيرها ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan iska wa khaira ma fiha da alkhairin da ke cikin iskar abinda take dauke da shi wa khaira ma urdilat bihi da alkhairin abinda aka aiki iskar da shi abu uku kenan ita iskar karka da alkhairin da ke cikin ta da kuma in ka ga iska ta kado Allah ne ya aike ta za ta je da sako ko na azaba Allah kiyaye ko na rahma ko na ni'ima شيني من الله سيدي الله نارو كيكا الخير لكي لكي سعيد وانو الخير وانا جسكا دا الخير لكي انت كنت بحرد كيكا دا الخير اكينا اكي واعوذ بك من شرها انا لم اجد ذلك يا الله كالي من الشر والشر ما فيها الشر العدل في اذكر والشر ما اخذت به الشر اي كده اكي مدرش قالت فتي واذا تحيلت السماء ان سمع ياي تغير لونه إذا تحيلت السماء السماء هذا يحدو إكا ya بريد يحدو تغير لونه شيء بس كما الله تتنزع كما نمز الله يتنزع وخرج ودخل ya fita ya shiga ba shi zaune bai yadda bahaushe ke cewa ba shi zaune ba shi da yake ya shiga ya fita ya je ya dawo hankali ba shi kwace don ba a san ne iska da shi wa aqbala wa ruwa ya tsufa هيك الأنياء من كان الله حالي بك يكينا رشا سجر عن ما أردت ذلك في وجهه سينة حكى أكبر أكبر قالت عائشة من عائشة تسي فسألته أنا كم بين رضا الله يا من رضا الله منين يسعى مهدر يهد جلجيتي إسكا سيكا بكايك شوانا هالي باقي إيه؟ ذلك بخير فقال يسي لعله يا عائشة دي فعلا من الله تكرا تسيكي يا عائشة ya wani akwai girmamawa mun gane ko sai ce ya aisha qala qawmu adi hadawa sun fada falamma ra'awhu aridan mustaqbil قالوا هذا عارض من السجن هذا هو تذكر الجنجل إسكا هذا يا Ya يا أولي a sama. yana fuskantar makwararar inda in ruwa ya tsefa ko zai taru sai ka ce ha za a rubu mun sun a wata jirgi ne da zai saka mana ruwa ba da ruwa ina mu dai mu rubuta ta ha za a rubu mun tsiro suna murna da azaba falamma ra'auhu alkinaya fi ra'auhu الضمير ila إلى ila إلى العذاب azaba suka nema a saukan masu sai suka mun da Allah zai saukar da azaba sai suka alama kamar wani abin alheri ne sai suna cewa ha za a rubin mumkin wannan jijiji ne da zai saukan kwararo mana ga ruwa mun gane ko eh ayat sai Allah baraka da yake wal qur aqa adi in an anzara qamahu bil aqa farkon maganar ma Allah baraka da yake wal qur aqa adi wal qur ay katuna ka ambaci ka tuna a sa'adi lamun al'uwan adawa shi ne wa hudu ke yaushe cikin rayuwarsa duk aka ɗauki wani zarafi aka ce in an zara kauma lokacin da ya ma al'ummarsa gargaɗi bil ahqaf a inda ake jima al ahqaf tari ne na yashi yashi ya kawo ta sai bayan kamar da alamu ya ce kai ake jima ahqaf mun ga da mun gane aka ce wani wuri ne da mutanen arawa mutanen annabi hudu suke bi suka je su je su yada zango wajen suna wucewa to da an an ce annabi hudu ya ce wa wa'azi yake ku ji tsoron Allah ta wa kun afa'al in anzara qawmuhu bil ahqaf wa qad khalaqan nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alhali da masu gargadi sun shuɗe gaban nesa a yi gargadi ya zo shi ma yayi bayan sa kuma annaba da suka bayan sa suka zai suka yi ma al'ummar su gargadi don ka cewa ba al'umma ka kaɗai ne yanzu aka saba gargadin mutane ba sa shagaru ba ba yanzu aka fara injiranci ba ba yanzu aka fara cin karfi ba ba yanzu aka fara zalunci ba in an zara kamahu bil ahkam wa qad khalat an-nuru min bayni yadayhi wa min khalfihi ماذا أنذر قومه ألا تعبدوا إلا الله kada ku bauta wa kowa sai Allah madaukakin sarki inni akhafu alaikum azab yawmin hasib saboda ni ina jin ku tsoron azaba ta wata rana mai girma wata rana mai girma za ta zo akwai azaba kisa ina jin ku koro kisa ina son ku bauta wa Allah kadai don ku kwaci kanku daga wannan azaba ماذا كان جواب قومه قال قالوا أجبتنا لتأتنا عن آلهتنا فأتنا بما سئلنا إن كنت أجبتنا lika a cika zuwa sai zuwa zuwa sai mas bisa rufa an ali haka don ka jiya ka hana mu bautawa abinda iyaye mu ke bautawa ka hana mu bautawa iyaye mu ko abinda iyaye mu ke bauta maka fa ina bi ma da idna in ka min sarikin to ku kawo mana da azaban da kake mana alƙawari kullu in da in kai aka gaskiya kake in da kake kake azaban ku ka kawo mana بعد وقت أجل وقت الأجل ولو الأجل مستمع نجي على الأجل إيه كمي من بكتة الصور الله أقول تكيبا يا قد جوا كومي لكل أجل الله يتحدى على الله لكل شيء يتحدى إن الله يجي سيباي تكرا أي أزار أزار كسوكا ديك إنجي ليس مسكين الله ما سامة بايت والأخم بايت نروم الله سيكا يحكر بلوك سينا كي duk inda ka kai da karfi da zalunci da kai da tsan sauro da kai kuka a wajen Allah mai jin sarki Allah ya fasa maka yadda ya gara maka san yasa babu wani abin da zai ba kuma ko ya tarar da ya tarar maka yasa kullum kake cewa Allahu akbar duk azzaliman duniya kai musu tawaye idan Allah ke ne cikin ma shi kadai kake jin tsoro shi kadai kake bauta ma ce قال إنما العلم عند الله أي إذا الإنسان لوكة إن عذابه ذي تنقوينا وجدنا ميتا طيبا wa uballiku ma fiti bihi ni ina isa muku abin da aka aiko ne aiko ne aka yi na sai muku da wa Allah ba aiko na nuna mun ba nuna min gobe za ku azaba ko jibi ko gata ko yawa a'a wannan ba aiki na ne abin da aka aiko ne da shi zuwa gare ku na kira ku ku kadai ta Allah a cikin bauta shine ku bauta wa Allah kin kadai amma sanin yanzu a zaba da ku Allah kadai shi ne ba أراكم قوم تجهلون أما أنا قال قوة واحدة أو كذا ku جاهلين كنا جاءوا za ku مختلفة عذاب عذاب جاءوا كم Allah ba ya يقصد الدين falan ma ra'au da suka ga azabar da Allah ya saukar zai saukar haridan ya bayyana a wani sassani a sama ya inda makwararar ruwa ke مستقبل عوديته قالوا هذا عارض من ديننا suna ta murna ai wannan jirgi ne za mu samu ruwan sama za mu samu kaza hankali suna ta murna azaba Allah ne saka musu amma Allah bai sanar da su azaba ba da Allah ya nuna musu abin da suke gari kamar ce sai dai ka sani cewa Allah duk abin da ya gana a azaba duk wanda Allah ya dama zai kama ce da azaba yasa shi ne in sai ko da yake kama ta ido kyale da Allah bai kace ba ka da yadda zaka ji kama ta ido قالوا هذا عرض ممكن يا كثير بل هو yi a a ai abin da kuke nema a gaggauta a kawo kuɗin ne rihu iska biya azabul halim akwai azaba mai rabi a cikin wannan iska ba wani iska a cikin تدمر كل شيء بأمر ربك إذا ذات روسة ذات جيجة ذات رجل ذات ذات a farfajiyar duniya ne da karfin sa amurka ingila ce najeriya jirgin da ala ta shi kama mutum azaba iska allah ce halakar da al'umma jirgin kasa tarnasa zukun kwani duk abin da allah a. dama zai azaba da ke azaba ba amma duk da Allah lokaci da karka kare kowa da Allah da ya halice shi inna rabbaka la sai aka waye ga ya duka samu fa asbahu la yura illa masakin aw fa asbahu la tara illa masakin sai suka waye gari ba abin da ake gani sai mazaunin ga asoko da anan ga wasu anan ga menene anan ga menene anan ga menene anan duk ga sunan babu su ba alamar su sai duk bayan yake duk abin da suka sa sai ka zama shi duk abin da ake alfahari da shi shi ne don kuma da wajen fara mai da wajen ajiyar kamar da wajen sojoji da wajen menene da menene baki ɗaya sai aka yi gari babu komai ba alama sai alama ta kuma yake wa illa kuma ta kuma ala yadda suke yi ofin mai aka rasa mun gani ko ba a kuma hula yi yuwa illa masakinuhu sai suka waye gari ba a abin da ake gari sai mazaunin su kadai alamuni ake gari babu su da zalunci su Allah ya gama da su da iska kazalika najzi qawma mujrimin Allah ya ce ba mutanen annabi hudu kaɗai ba haka muke saka ma duk wani mujrimi bari ne ko baki Amurka ce ko Ingila Najeriya ce ko Ghana dan Algeria ko biyu ko Algeria duk wani Allah ya gama haka zai ga ba amma inna rabbaka bil ko komai da lokacin kazalika najzi ɗauki sarki tufa ya kawo gaɗin mutane hudu yana tafiya yana tafiya sai ya kawo kusa amma mujirmai a Najeriya suke a ghana suke a Amurka suke a Masar suke a Ingila suke a Faransa suke a Jihar suke duk inda suke ran Allah ya tashi kama su ba wanda ya ka tsaya kazalika nake kauman mujirmi to kada ka tsammani cewa wa'annan ai talakawa ne kamar mutanen Najeriya ba su da bincike ba su da kayan yaki ba su da menene da menene ba su da sakataren yaki ba su da ministan tsaro ba su a'a yake wala kad makkanna fi ma in makanna hum fi Allah ce na makkar da su a doron kasa ku kuma kurai da adam ba ku abin da ba a yadda abin da na hore ku suna da karfin suna arziki suna da karfin siyasa suna da karfin dindindin suna da karfin soja suna da komai baki daya Allah ya hore ku amma ran da Allah ya tashi kama su duk basirar su ka su duk ban da Allah ya ba na zan kadaru hanyar da ban da Allah ya tashi kan mutane duk wannan haya ya dauke gari wallahi tallahi na'urar hangen nesa ba za ta gani ba masu leken asiri ba za su gaji komai ba masu bincike ba abin da za su gani sannan azaba su za wa ja'alna lahu bis-sam'a na da kunne da kake jin gargadi da wa'azi wa absara da mutuna da idanu kake ganin hujjoji مؤكدة لك بلغ في حقك الحدود وقع آه، وجعلنا له سمعا مكسر في المسجد كني سنة لكن أسيري سنة لسي اي اي سنة لأس بي اي سنة لأس اس سنة لكي بي كي جي بي سنة لبا إلا ذا عليكم أسيري ذا عليكم كما أدلوا كما أدلوا تاكي أما رجع الله جنسك ذا أدبا والله تالله وعبد ذات جيوتيش كي wa absaran suna gari suna da na'urar hangen nesa amma ran da Allah zai saukar da azaba wallahi na'ura ba za ta komai da sai da azaba ta wa afida da suka ta masu kankansa a yi bincike a yi tunane a kashe kuɗi a yi rasar a yi menene da menene duk shi daya da masu leken asiri da masu karantawa su da yaya za a lamfa duniya ya za a amai da karya gaskiya gaskiya karya da masu suka ta sun bincika ai kaza ne ai kaza ne sun yi kaza ran da Allah ya kai saukar da azaba duk da abin da za su ba ta aiki كما ذلك كيف ما أغنى عنهم السمع ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله قبل سنة مثل آيات الله سنة إنكار قديم الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون inda suke kirkilanci da shi da istina'i sai sauka musu ya Allah ya musu azaba da abin da suke jira a kawo musu aiki su isa ba wanda ita sun fi kowa karbi tattalin arziki sun fi kowa karbi siyasa sun fi kowa karbi soja sun fi kowa jinsuce ran da Allah ta ya kama su wallahi wallahi duk da ɗan ba su da amfani sai mutane ka amfana Allah ya kiyaye sa'an da sai Allah wani sarki ce wa raqad ahlakna ma hawlakum min al-qura ai ba su kai ba waɗanda suke kusa da kuma da hijira da mutum kamar waɗansu Allah ya ai halakar da su wa farraqna ayati la annahum yarji'un maka fassafa ayatu biyu ayoyi alamomi ko za ka gani su hankanka su dawo daga barin karnar da suke da zari فلولا نصرهم فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله اناسا قربان me ya hana kuma kada su ke mutu me ya hada su taimaka musu lokacin da azaba me an da azaba za ta zo kawancin nato kawancin wato kawancin ina da kemiya da wane ne da wace ce da su wane ne ba wanda zai ke taimaka ma kowa komai ranar azaba ce ta Allah Allah ke yi ba dallu an ai waɗanda kuke kawance da su ko ko waɗanda kuke bautawa sun man sun tsada ma'ana ba ba ku ba ku ba za ku taimaka muku komai ba sai ta kawo ko ta Allah da kuke kare wa zalika kuhu wa ma kanu yastaqim sa'an nan sai aka aya wa in sarafna ilayka nafara min al ina munasaba wannan aya da abin da ya gabata in kun ce su shari'a su kiya ku ce ga alƙur'ani su kiya ce ka ce ka za su kiya ba abin da ke gaban su sai siyasa sai su menene sai menene menene in aka zo aka ce shari'a ko ya kawo da sani ba na fa aka ce za zabe duk dukiyar da aka fadi duniyar nan duk da ke har na Najeriya ban kuma duk an je an yaye kap kap a zo sai an an kafa an kafa gwamnati waye ɗan kafa gwamnati da ya nasara ana zaune duniyar nan aka yi zabe Amurka aka ce hannu bai iya kirga ba sai kwamfuta aka ce kwamfuta ba ta iya ba sai hannu to gobe ma za a ce sai da kafa za a kirga aka murda duk abin da za a murda aka yi wa wanda ake so nasa sai ya shiga wajen kafar hagu haka ya shiga a cikin rashin sa'a tun da ya hauka wani kuma cikin bala'i yake hajjin da an amma ka sun rasa ina za su sa kansu sun fi kowa firgita da tsoro a cikin duniya yanzu eh. wannan ya faru kan akan wannan ya faru kan akan wannan ya faru za su je su yi abu da za su je kira ba koyiya da mene da mene ne ainihin mutane su kafa hankalin su a tashe ke saboda ba taba shiga cikin kita su sami tsaye da shekara ɗari amma kamar taba tunanin za a biyo da cikin ta yi masa illa. Hmm. yake sa haka kai ma wa kazalika najdil mujrimi haka duk wanda ya magudi ya nuna karfi ya nuna dabara ya nuna kuɗi ka sani azaba kake jawo maka ka sani bala'i kake jawo maka to in ba shaurare ku ba ba su damu da shari'a ba ba su damu da alqur'ani ba Allah ya ce wa id sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an aljanu sai da muka jiyo maka su da alqur'ani yastami'una al-qur'an suna shauraron alqur'ani فلما حضروا قالوا أقيموا فلما قضي والله لا تضر المؤمنين يا قومنا داعي الله به Allah na karanta alkur'ani ba taba jin magana ina shawara ku shawara ku shawara ku dakata ya gama yasa قل أوحي إلي أنه السماء نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فانا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا لم تكن صاحبة ولا ولا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شفتا haka haka aljanu ke ya za ku karanta alqur'ani ku haddace alqur'ani ba ruwan da dan ta bai dauka ba ba ruwan da soja bai dauka ba ba ruwan da wanda bai dauka ba Allah zai kawo in za ka mara su dauka su aiki da gidan da ta ce wa in tarakna ilayka nafara min aljinn yastami'una alqur'ana suna shawararran alqur'ani ake alqur'ani ba abun wasa bane ba ruwan da wanda ke karban alqur'ani kai dai karanta kai aiki da shi ka haddace kai ka haddace kai kai tafsiri kai tajwidi ka karanta da tajwidi Allah mara kusa ki zai kawo da zazo suna neman ina kake shawara yace wa in tarafna ilayka nasar min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu anfiqu فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا فاذكر نفسكم وذكر ثم ما تذكر إن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وبلا سيف يا جماعة. Mutuwar alƙur'ani da aka sauka وإلى يهدي الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا يا قوت رجل أم الجنود تقولوا جدا كتير بأس يا فلك كتي بأن كوسنا كتي بأول كتي لما لم يكن كتي أكتي يا قومنا أجيبوا داعي الله وأنت كرا من كرا سوى الدين الله وآمنوا به والإيمان به ذلك السؤال في كيف يغفر لكم من ذنوبكم الله ذيك فكانكم ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم يقارئكم بعذاب الأليم ومن لا يجب داعي داعي الله فليس بموجود في الأرض دون أن تكرم الله بذلك تكرم الله sanin zaki kasa zaki masu bincike sama ne ka zo ko za da gudu ko za ka kalaka kasa za ku mutu duk inda kai zaka tarar da Allah nan duk inda kai zaka da Allah na da mala'iku duk abin da ya zaka kai da kai baka isa kace kai zaka Allah abin da ka dama ba wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin aw lam yaraw anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'id khalqihi bi qadrin ala ayyi yawmin bala innahu ala kulli shay'in qadir wa yawma yuradu alladhina kafaru ala an-nar wa yawma wa yawma ranan da yuradu alladhina kafaru da abidun da wa'inda كافر فيه الذين كفروا عبد الشيء الذين كفروا كما في عيسوان بعض الشيء ضم السنة الكافر ستبع أن الجيد الذين كفروا جبن لكافر قولا لن يفرمي كل جسود لكفر سيطبع أنك فقمنا أليس هل أجل حق ضم بعض الشيء القرآن من بعض الشيء سنة من بعض الشيء أدل من بعض الشيء شريعة من بعض الشيء قالوا لنا وربنا تكرر طوع قال فوقنا هذا الناس تكرر شكرا لنا أزرابا صبر كافر سنة ta tube da Allah sai aka ba bayan an baka labarin abin da kauce ya kace ka kada da wanda baka kallon alqur'ani Allah sai ka wanda zai har addini da kaje da kaje ya na aka gama wannan sai aka kuma wani salau kada ka tabbata kana da karo kana da gaskiya sai aka ma alƙai maka da kake a'a tasbih كما تبرأ الأهل من الرسل ولا تستعجل لهم ترك يلك الجاوى كأنهم يوم يرون ما يؤذون لم يبقوا إلا ساعة من نهار بلاغ وهل يقول لهم بلاغ da halin da inda ko ta ko karshen wannan ayoyi ne قال ابن هارون بن معروف قال حدثنا ابو وهب عن عمرو بن الحارث وحول السند قال وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو عمرو بن الحارث ان ابا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا ما معنى مستجمعا ضاحكا التي بالصبر ان الله ينادى يا قرين ان يا بحر يقول لك جزء هار اتسمى كل جزء نظر لك اسمه كل جزء عندك هو قبول باكي انا قلت لك بالصبر اني هكذا حتى اعلنه لهوات بان لهوات جمع لهوه والله هي اللحمه الحمراء التي في حلق الجزء sai inna ma kana yatabassaru sai annabi Allah yana murmushi abin da take nufi har ta ce wa kana idza ra'a ghaiman riha bi kadhalika tiyadu ya ga girgije ga imari iska ta hadari ya hadu sai azama a fuskarta فقالت يا رسول الله قلت يا ابن الله ارى الناس اذا راوا زي ما اذا ارجع لو كان يسمع بالجلد هذا اللي يحصل ليس يسمونه ابدا ليس يسمونه الخير ليس يسمونه رجاء أن يكون فيه المطر قدر سنة كيف تكون ذات أمور السماء وأراك إذا رأيته أردت في وجهك الكراجية أما كيف أنت تعلم جلد كما رأيت تعالى خمسة لكبار شيء ليه قالت فيتك قال فيتي يا عائشة ما يؤمنني أن يكون في أثر ما زي لا مسلم من زي لا مسلم في وضع أثر ضعكم أنا ضعكم معكم ما تابع أبدا أن أذيب قول بالريح أي أثر الأمة أتت أذابها لإسكا وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممجرنا وأنت تقول العذاب لا تفهمك amma suna murna suna cewa ha za a rage mutum to saboda wannan abubuwa da na sani ya sa kuma da abu jirgije ma'ana gaji mari ma'ana iska guguwa da bi hankali na sashi kwaje sai na ga in Allah ya saukar da ruwa adalci ya hadihi rahma hadihi rahma saboda Allah na iya azaba da komai iska Allah zai azaba da ita girgizar kasa ambaliyar ruwa dukan kwani komai Allah zai yi azaba da shi shi za duk wanda in girki kyale shi da Allah zai halice shi ya karfin ka bai karfin Allah babu sirri saba wa dabbur الطريق السبع هي الريح التي تنشأ من الشمس والجفون هي الريح التي تنشأ من البحر استجد كأوى زمن أنا في الريح السبع على حد كلمة السبع جاءت بريح الرسول والدبور ما إسلم سكي أبو ولا يا زكي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا ألا يا تيمكين يا من آغجي لكسر لكي كأوا دقبر وأولكت عاد بالدفور أفحل كد آداء وعلى إسكن لك كدوا لك يمنا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وحول السند قال وحدثنا عبد الله بن عمر ابن عمر بن محمد بن عبان الكوفي قال حدثنا عبد يعني بن سليمان كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله kitab usul a kitab usul karshe karatun da muka ranar idi yan na kuka shi da da yan mata suna suna kada menene da menene eh fanta ma. duk wannan kalmomi fanta harabuma suna ta karatu sai eh, sai ne ah, sai tsara samu a matsayin ce sai zurgure saboda hadisin Aisha sabda mazhabi sai zurgure sai ta har kuma ake tsara samu ba ya zurgure su saboda ya zurgure su bai dace mara sai na ba ina ma ya zurgure su ainihin kalmar ijtihad wa amma sa'ila fala kada ka tsara samu ina in kana bacci zai na tsawa kuma gida ka sai ga halin ka ya tashi amma da shi kar ka yi tsara ko zarta har kuma aiki tsawata musu ba sai da fuska to tsawatawa za ka yi da fuska da ido za ka yi da baki amma kun kula sai da hannu bai ya ka tana baka da kan da zuri ba sai da kar ka sai da sai da ko da baka ya ka masa ne dai zungure to wannan kar ka ne kitabul usul litafin usul ana cewa usul ana cewa usul ana cewa zazzabin wata da rana duk usul lokaci kusufi na rana kutufi na wata wasu ne kutufi na wata kusufi a rana wasu ne kusufi ya je zazzabi hakan duk da shi kusufi rani duk abin da ake nufi da kusufi da kusufi shi ne zazzabin wata ko zazzabin rana mun gane ku duk sa'an da kun haka ya faru ya ya za a yi shi ne da Allah sallallahu alaihi wasallam zai nuna mana yadda ake yi yadda ake sallah in ana neman da mun mun ga yadda ake sallah ana neman shayarwa ko mun kuma yadda ake sallah gidi yanzu za mu ga ya ake sallah in Allah in Allah ya sa aka samu zazzabin wata ko rana ya ake yi sallah raka'a nawa ake yi ruku'i nawa ake yi sujada nawa ake yi mun gane ku قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن هشام بن عروه عن عبده عن عائشة وحول السند قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه قالت أن تقول عائشة الله يكرمك يكرم سجدته خطفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أبو الزبرانة منا رانا تحت تلك ظالم الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثم سأل تجدي صلى يوم الله الله يا أيها الناس ضرب حتى بعد قتلني أرفع سيرانا فوق أرفع سيرانا أنا أرفع سيرانا تجي فهو إذا يضبع في أجل هيك فهو في تجيه أكثر حتى سيرانا فوق حتى وتا في إذا الله يخش لبعض لا يحب عذابك إلى زي ذلك شيني في مرة أرادنا أجي أوجي الله الله يا أيها من قال يقول يصلي فأطال القيامة جدا وقال الله في يلا صلى في طول في ثم ركع فرض yadda Allah ya farko da na da na farko sai a karanta fatiha da sai a rubuta sai a rubuta da rubuta sai kuma a yi karatu sai a sake sai a sai a sujjada a yi sujjada a a yi sujjada a a yi haka na ruku'ina sujjadana yadda kake sujjada da yadda kake mun gane ko ko ko a ayi Allahu akbar a karanta fatiha karanta sura sai ayi ruku a tawaita a tabu dake a sake komawa a tawaita a tabu a sake komawa a tawaita sa'annan a tabu uku ina sannan ayi sujjada a tabu ayi sujjada sa'annan a tasu sa'annan kuma a sake mamaita ka a tabu haka ruku'ina kenan shida ko ko a ayi Allahu akbar ka da fatiha da sura sana ayi ku a tabu ta komawa a tabu a kai komawa a tabu ta an kuma ki ku sana ayi jira a tabu ayi sujada sana a tabu raka bi kama ayi ko ko jira bi ko ku bi ko ku ku ko ko ku ku ku ku ina ko ku bi ko ku ko mana ku ki yarda bi ko ko raka ta ta fa ko ku da bi ku raka ashira kenan raka ta fa ko ku ku raka ta ku ku ku ku ita kenan amma sujada kana da mun gane duk sa'an aka ce mun ga sallah karfe ne karfe ne shaka Allahu akbar sai ka karatu aka ce sawa'an sanan dare ko rana bayyana karatu za a yi wai sallah da kace in na bata ne cikin dare ne bayyana karatu za a yi in rana ne da rana sai a boye karatu sawa'an ka bayyana da dare ka boye da rana ko ka bayyana da dare da rana duk sallah ta yi abinda ake so ka san kowace a daya za ka yi ko so biyu ko so uku so uku in kai ko so biyu a raka'a daya raka'a biyu ruku'i yau ke za ka yi ko so biyu za ka na raka'a da aka tsanta in ka raka'a ruku'i uku ko ko raka'a raka'a biyu kuɗi nauke na aka samu shida ko raka'a hudu ko wace rukuɗi raka'a raka'a biyu rukuɗi nauke aka samu sallah ta yi kamar da mu karanta sai da ta yi mun gane ku عن أبيه عائشة قالت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال جدا الله ثم ركع لأنه يركوش فأطال الركوع يقوي جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم رفع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم رفع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجدت الشمس jiran da Allah ya rubuce ana kuma su su bi raka ta farko ko su bi ta da kafin azumin da Allah gama Allah ya tafi Allah ya tafi mun gane ko fa asabar nasa sai da Allah ya gama sai ya kutuba to kutuba ita ce wasu da ita kutuba take a san sai da lalle ta kutuba kan shafiya kutuba ko sai ce su kuma shafiya da su kutuba ne da ce fa hamidallah ya asna alaihi suka ce hukun da kuka sai kai sai ji Allah ka gode wa Allah kai kai to shine kai kuma amma na ce innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu الحمد لله وحده فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر من ايات الله yace rana da wata suna cikin alamomin Allah na ɗaukaki sarki wa inna ma la yanqasifani li mawti ahadin wa la li hayatihi rana da wata ba sa yin zazzabi don wani babba ya mutu wanda ba kuma ba ya yanzu ana bai ya su da ga hiriya suna cewa kai da zaka an samu su ke da zazzabi rana ko ta mutu wanda ba ya ya ko ya mutu kuma da aka zo ranar da wannan abin ya faru sai aka yi lafiya na Ibrahim al-Mu'azzam ya sai aka yi faru in ga yake ai abin da aka yi haka saboda rasul Ibrahim al-Mu'azzam kuma zo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gyara mu tare akida sai ce amma ba'du rana da wata ba ta yin zazzabi saboda wani yaro ko wani yaro فإذا رأيتموها فكبروا إن كنت ذاك يا بارو في كبرة وادعوا الله فروش الله وصلوا في صلاة وتصدقوا في صدقة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا الأمة محمد ما المعني بالأمة هنا أمة الدعوة أو أمة الإجابة أمة الإجابة بدليل أن هذا في الصلاة أليس كذلك؟ يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تبني عمله إذ لا أقول لكم محمد صلى الله عليه وسلم باب وجه الله يكيش بجد باب زياد نبوي وتساعدنا بجد المسلمين يقول مسلمات أيضا أنا لا أتحقق يا أمة محمد يا أبو أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله نرد إلى الله لو تعلمون ما أعلم دا كنت abin da na sani na alamomi na Allah wa sarki da azaba da kam da kowane Allah wa sarki da ba kai kun kafiyar wala da ikin kalila da ku kanku ya da yan kulawa ala shawara hal balla na yi saka da kuma hada ko da saka wa bi riwayat malik inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن عروه بهذا الاسناد وزاد ثم قال ومن واقع حديثي اما بعد ما يخفى فان الشمس والقمر من ايات الله لقد اليهود وقال ايضا ثم رفع يديه فيقدح النور فقال اللهم هل بلغت صلى الله عليه وسلم انا اعتبرني حرمه بن يحيى اول الروايه ان يركع دعائكم الى هو ركع ركوع دواء قال حدثني أبو حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس وحول سند قال وحدثني أبو أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابو وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قره بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا الله صلى الله عليه وسلم رانا تايزر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد يقول الله يكتبه على فقام سيدنا وكب برد يكب برد وقصف الناس وراءهم جمت لكم في قربان وقال لكم الله سلام فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يكب رسولي أو ثم كبر فأنا يكب برد فركع ركوعا طويلا يوكو إلي أو ثم ارفع رأسه فأنا يكب فقال إذا سمع الله لمن حمله ربنا ولك الحمد ثم قرأ قال فقراءة العصر طويلة هي أدنى من القراءة الأولى في صلاة يكافي سوى النفرة بكيسة تنفر ثم كفر فركع وقوعا طويلا سأل يكفر يركوع بسوء هو أدنى من الركوع الأول أما بكيسة وسأل الركوع الفرسوبة ثم قال عليك سمع الله لمن أمره ربنا ولك الحمد ثم سجد أنا سيسجد هل يزال هذا مكوئ لو شغل أذكرك أتفكر ولم يذكر أبو ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حدثت ملا أربع ركعات وأربع سجدات أرأت سامون في إبلاه سجدة ولا ما أنا أبشر في إبلاه ما أنا ركعة بيجينا ركعة في ركوع إبلاه سجدة يبتك حقا وانزلت الشمس في الله ياي والنمة فرسكا قبل أن ينصرف كاتم من ذا الله يجمع صلاة ثم قام سألنا من الله يتاشر فقتل الناس سيدنا متعني قتل فأثنى على الله بما هو عنه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخطفان لموت أحد ولا لحياته ألا قايوين ألا مؤمنين ألا مؤمنين ألا مؤمنين لا صاحب الزبير ونيا رأيكون يا مسلم فإذا رأيتموه إن كنت ذاك فإذا رأيتموها إن كنت بتقول في غانا كل وتا فافزعوا للصلاة أرادات أشيك أجل الصلاة وقال أيضا فصلوا بالله حتى يبرد الله أرضه هل الله يا يبنى عن ذاك فانتعوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنرزع الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء مبيت إذا أقيلوا كتلك صلى الكتب ما بكتب ولا أبدا أتمه الكون في وزيك وغان أجل القيامة بعد الجنة بعوجة ماذا الجنة ماذا أبدا كتب جعل الله منه ما أبدا ماذا أبدا كتب أعاذ الله من ذلك حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قسطا من الجنة إلى حيث جعلته قصاد الدم يتي روحي وقنا جيك وقنا أنت وأنا أبنى جولا أبنى إلى بلغني قلت فاقوا أبكم الجنة يقول تبكوا لكاو مكو الدنيا دانا تبكوا لكاو دي الدنيا يتي حق على جبتان نعم. الثاني وأما في حد هذه كذا وقال المرادي أتقدم ولقد رأيت جهنم يعصب بعضها بعضا إذا لا تجه كجهنم ولا من ولا الأولى قيل رأيت بريك أخاذ لو كنت لو كان جاد بايك وتجهنم بني كل من حتى ولا كنت جاد بايك أتى إلا كي أسيري جاد بايك إلا كي شري أضرب جاد بايك من قال يقول ورأيت ثيابنا بالحي ما زوجت من جهنم أمر من الحي وهو الذي استجاب التوائب شيني فصل لتوزيج القاتلة ورأيت وإن خير وزرك أكيد الدين حين كفور لتوزن بدعة إذا ما زوجت في مدعة إذا اختياري أكد بسورة لما فصل لتوزيجها أبو ألاي دول من سنة سنة السيد أكل ترى وزيجها وزر من أمرها إلى يوم القيامة إذا أقول كذا بسورة إذا بدعة أبو أقليها والله كما رأيت كان أنا رأيت كان أكتبري أنا نحن أكتبري ana ana kuma adadin wa'anda ka adadin wa'anda ke yi adadin wani kana na cikin kamar ina da za ka iya musu waya ko magana za ka ce jin na da kowa kowa ya fitar manzo Allah amma babu ɗalibi ba zai taɓa yi ba وانتهى حبيب ابي الطاهر الى قوله فانصروا للصلاه ولم يذكروا ما بعده a وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثني وليد بن مسلم قال قال الضوزاعي ابو عمرو وغيره سميت بن شهاب الزهري يخبر عن عمر عن عائشه ان الشمس خسفت على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ومن روايه يسال رسول الله صلى يكون الصلاة جامعة ما الصلاة أكثر الصلاة جامعة الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم يوم أن إذا رأيت جماعة فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين في ركوع الله في ركعة ما نقول ركعة ركوع المشيرة وأربع سجدات تسجدها الله كما يجب سجداتك في ركعة قال حدثنا محمد بن ميران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمير أنه سمع بن شهاب يخبر عنه سمعت عطاء يقول سمعت عباد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي عائشة تبارك الله فقام قياما شديدا كما الله يقول يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم قائما ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات واربع سجدات ركعة a cikin ruku'i guda nawa uku ma'ana wasu aka ku ayar ku'i wasu aka bi ayar ku'i uku ma'ana ruku'i raka'a su shida ke فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من ayatullahi الله يخوف الله بهما عباده يتي علاموني ne cikin alamomin Allah yake tsoratar da bayansa da ga dama fa idza ra'aytum kusufan a hatta yantaliya in aka ga zazzabi rana ko na wata a ambaci Allah ayi sallah a roki Allah har Allah ya yi قال وحدثني غسان غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن عطاء بن ابي رباع عن عبيد بن امير عن عائشه ان النبي صلى الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات واربع سجدات يا يا صلى ركوع منا ركوعي شده a في كذا ركوع mana قوه ركعه اي ركوع نوكي باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخصوم yake babin da عذاب القبر ambaton azaban kabari قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال أن يحيى عن أمرة أن يهودية أتت عائشة تسألها وتبع يهودية تزوجنا أنا عائشة سنة تنبيل فقالت تشي عاذك الله من عذاب القبر بيهودية تزوجنا أنا عائشة الله يكيه كده عذاب القبر قالت عائشة فقلت يا رسول الله ba yahudiya ta saboda ahalin kitabi ne sun karanta su littafi akwai azabar kabar kace mana za ta yi magana da nana aisha sun ce Allah ya kare shi daga barin azabar kabar nana aisha ta shiga wurin manzo Allah ta ya manzo Allah akwai azabar kabari يعذب الناس في القبور أنا متأني أذاب في كبري قالت أمرتي فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائزا بالله لمن الله يدينا نعم صلى الله عليه وسلم ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا لمن الله يهوى أبرحوطة فخطفت الشمس قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد لا أكثر منذ ظهرانا في نسوة إنتاج أكتماتكم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه الدجا إلى مصلاه يمن الله يده يدعو لدى إني يسوق في الأضحى والصلاة سيدي أو زيدي في صلى إني صار صلى الله فيه الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه يمن الله يقيا يمتعني كيف مبايلته قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال اني قد رايتكم تفتنون في القبور كفتنه الدجال لما الله يقول ناجا انا ايضا مكاني عذاب في كبري الزمن فتنه من الدجال الله يكرمك قالت عمرة فسمعت عائشة تقول عمرة في سيدنا أنا عائشة أنا فرشوا فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يسي لك ونملو كثير بايا هذا في نجم الله صلى الله عليه وسلم يتعوض من عذاب النار وعذاب القبر من الله يلا صلى الله عليه وسلم اللهم إنا أعوذ من عذاب النار ومن عذاب القبر ينا ونعم من قال قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وحول السند قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الاسناد بمثل معنى حديث سليمان بن بلال باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار باب ده يدون بيان أبن ده أكرنا أبن من ذو الله يغني ينا يتسلى الكسوف مع الأمر الجنة جعلنا الله من أهلها دع الأمر موتى أعاذنا الله منها قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي قال حدثنا ابو جبير عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحرب وترانا أي قرن الزافي في أقسمه قد سجرانا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه لمن الله لنا صحابا صلى فأطال القيامة تتويت أيها حتى جعلوا يحرون حرف والنبي ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك فقالت أربع ركعات وأربع سجدات من قال ثم قال إنه أريد علي كل شيء تولدونه فمن لا يعلم ان نونا من جد ابن الله فشل اسفي الجنه بوسع وين رزق الجنه ان نونا من وين رزقك ان نونا فعرضت علي الجنه في افنونا من الجنه حتى لو تناولت منها قطفا اخذته او قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه har na suna ɗauko nono ɗana a ƙunfi ko a yaba ko tufa ko wani abin da aljanna sai hannuna bai kai ba da aka kuma nuna min wutan jahannama Allah ya kiyaye mu Fara fara'aitu fi imra'atan min bani isra'ila tu'adhabu fi hirratin laha aka nuna min wutan jahannama sai na ga wata mace cikin bani isra'ila ana mata azaba da magi ta kama mage ta tsaure ba ta ba mage abinci ba ba ta tafi mage ta je ta ci ciyayi a zai ta ci abinci ba rabatatha falam tuqimha ta kama ta ta tsaure ta bata ci da ita ba ولم تدعها تأكل من خشاش من خشاش الأرض كما ما تفكير تفكير تاكل بأبن ما يجي بل الله addinin da yake an yi ma mutum azaba saboda maji ya canwa maji ya azaba ta ai masa azaba don Allah ake wa zan sune yan ta'adda ta'addanci addinin da yake in za ka yanka dabba ma dabba ce ka sauta Allah ya baka izini ka yanka ka shiga ji daɗi amma wai za ka raba dabba da ranta ma ka tausaya mata wai za ka tatu fa ahsinul qitla wal yushid ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu addinin da yake ai haka dan Allah a ne shi da ta'addanci la wallahi kariya kake addinin musulunci babu ta'addanci in ya zamana mace ta ɗaure mage ba ta ba ta abinci ba ta ba ta da yunwa ina ga waɗanda suke sa mutane aiki su hana su alhaƙin su su bar su cikin talauta su bar su cikin kaskan su bar su cikin azaba mutum yana da haƙƙinsa ba a bashi ba tun kuɗi na da daraja sai ya sha wahala sa'an nan lokacin da za a zo a bashi darajar kuɗi ya rabu ba komai da saboda shugabanni ko a sa cikin dangi ya kwana cikin shi zai samu intanet zai biya bukatar sarki da masu zarga an ban da tunanin bakin mutum yau shi bakin mutum ya hankali yau da kake tunanin cewa wai Allah ya yi rayuwa nan don kai da matarka da iyayenka ku yi ku ji daɗi ne kawai don Allah lokacin zabe ne da kai da matarka da iyayenka ku je ku sa ku sa ma kuri'a mu gani zaka sai da kuri'a wa al'umma jama'a to a sai a ba kowa an bar kowa ya waye gari ba shi da mutunci a wajen matarka kullum ki yi hakuri ayi hakuri ayi hakuri kana da mutunci wurin matarka kawo abin zafi abin rana abin dare shekara ta kai sallah ka kemo riguna ka kawo a baya yara ka je kai tsawa gidanka matar ka saurare ka amma kullum sai yi hakuri sai ka saka je ka samu menene ka fi da ba su sun yi hakuri ba biya mu ba ba biya fesho ba ba biya albashi ba a gobe sai ne in kuma kai tsawa ka tashi kace kai ne mai gida kai tsawa sai kai ma dariya ko sai kai ma dariya ko munafikan dariya ko murai ne dariya sai kai ma dariya tsawon me za ka yi maka iya kaba da abinci an ba da safe ba kawo ba da rana ba kawo ba da yamma ba kuma tsani za ta yi to dan Allah muna kafa gwamnati ne dan mu kaskanta da kan ko mu samu karkata ana son a kara kafa gwamnati ne saboda a yi mutane jagoranci kowa ya ci so uku ya sha so uku ya samu mazauni ya kara sa a samu ilimi shi ne mulki duk mulkin da aka kafa ba akan waɗanda ba a kare mutane mutuncin addinin jininsu su kaza kaza din su ba wannan ya zama sharholiya wannan gwamnatin azar sharholiya aka ba mulki ba mulki a kai barna kai ana kafa gwamnati ne a zara kasa kan adam dan Najeriya waye gari shekara goma bai ga an ɗauke mai wuta ko sakan ɗaya ba eh to yanzu Najeriya ta zama Najeriya dan Najeriya sai ɗansa makaranta a yi ilimi a zaune ana zaune wata rana a ɗan Amurka ko na Ingila yana neman satawa ya shigo shi ma Najeriya ya samu aiki a ce babu hali kamar da kake neman kasa ta farki a ce babu hali to shi kenan Najeriya ta zama Najeriya shugaban kasa ran kai ne ba haka bane ba ta zata ba ta tafi ta hije ka tafi amma ana mulki ana shugabanci al'umma na wahala cikin kaskanci cikin wahala kowa ya tagayyara malaman makaranta ba albashi yan kasuwa kun yan kungira babu kuɗi kowa babu kuɗi ina kuɗi ya kafi ina kuɗin Najeriya duk shugabancin da za a yi in ba a ɗauki dukiyar Najeriya an gina Najeriya ta ginu ta kafu ta tsaya kafafun da ɗan Najeriya ya isa ba wallahi sallahi alaihi ba ta da amfani ne duka wani amfani da cikin rayuwa da ake cikin kaskanci cikin wulakanci ba wani zai kwanta gidan cikin kwanciyar hankali da kari motsi hankalin da kashi da kanka tashi to Allah ka kashi saboda kar abin ba wanda ke samu abin da ina ma nan karin da gida ka tsara iyali ba ka iya ba su abinci kuma lafiya ka kalo kuma kana aiki za ka je wajen aiki duk za ka hayyan ma kullum za ka zama sai za ka aiki gai da za ka aiki za ka to aikin naka me yake kawo me yake amfana mata ba abinci ba komai ka shiga cikin kaskanci da wulakanci wannan shine gwamnati shine hukuma wajibi ne a kan ɗan Najeriya baki ɗaya da musulman da kirista ɗinsu a dawo a zauna kan teburi a tattauna cewa a tabbatar da cewa Najeriya ɗin nan Allah bai su kaɗai da musulmai kada su rayu a cikin Allah bai su dan kirista kaɗai su rayu a cikin Allah bai su dan are hausa kaɗai su rayu a cikin Allah bai su dan yarba ko ibo Allah ya ne dan yadda ka ga an samu kai haka kana arewa yana kudu wannan na kaza kana wannan na bayarbi wannan na haka za a rayu kuma har ran da Allah zai da alƙadari Hmm. to dole kowa ya yarda da rayuwar kowa a dawo yanzu Najeriya alƙibla ake nema mata don Allah wane ne zai jagoranci Najeriya musulmi ya samu haƙƙi sai zauna lafiya kirista ya samu haƙƙin sai zauna lafiya bayar ya samu haƙƙin sai zauna lafiya bahaushe ya samu haƙƙin sai zauna lafiya ibo ya samu haƙƙin sai zauna lafiya maza ya samu haƙƙin sai zauna lafiya mata samu haƙƙin sai zauna lafiya bayar ya zauna duk inda yake so Najeriya shi ɗan Najeriya ne ne kuɗin sa ba wanda zai kashe shi bahaushe ya zauna duk inda ya zauna Najeriya ya nemi arzikin sa ɗan Najeriya ne ba wanda zai kashe shi ibo ya zauna duk inda ya zauna cikin Najeriya ɗan Najeriya ne ba wanda zai kona masa arziki a zauna kasar nan a ga shekara biyar goma ana ba wanda ya kona ma wani arziki sai dai gobara an ta tashi daga Allah to wannan shugaba shi ake nema ina ke fito ina ke fito a da Najeriya ke bukata kenan duk wanda ya san inda wannan shugabanci zai fito ya saba da kan zuciya wallahi sai Allah ya tsayar da ranar mahira ya ya aka yi son zuciya eh, ya aka yi son zuciya dan san ranka al'umma ta halaka dan san ranka al'umma ta halaka dole musulmai su yadda cewa ba su kare Allah ya halitta ba a Najeriya dole sun sun ga Kirista dole ɗan Kirista su yadda cewa ba su kare Allah ya halitta ba a Najeriya dole sun sun ga musulmai dole ba haushe yadda cewa akwai bayar da Najeriya dole bayar da yadda cewa akwai ba haushe Najeriya dole bayar da yadda akwai ibu ibu yadda akwai wani sai a zauna lafiya ga shi yanzu muna magana na na aisha wace ce ta zo ta faɗa masa akwai azabar kabari wata da yahudiya Allah bada ku sarki ce huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min ba yadda za a yi a ce Najeriya na an waye gari ba ta zikirin da daya ba da za a waza ya ce ba ta a ga musulmi daya dole wannan na nan wannan na nan dole ka kai hakuri dole ya hakuri kowa ya tafi da addinin sa a cikin zaman lafiya ba tashin hankali ba kone-kone ba kashe-kashe su shi kenan wannan shugabanci ake bukata jagoranci da za a samu musulmi ya zauna lafiya kirista ya zauna lafiya bahaushe ya zauna lafiya bayar ya zauna lafiya ibo ya zauna lafiya maza samu haƙƙin su mata samu haƙƙin su malaman makaranta duk ma'aikaci ya samu haƙƙin sa ƴan sanda samu haƙƙin su su yi aiki tsaya ayin daka suna aiki yadda ya kama su kare lafiyar mutane shugabancin da ake so kenan ina zai fito ina zai fito ina zai fito abin da Najeriya ke bukata kenan duk wanda ya ji san zuciyarsa ya saba ma wannan ya tabbatar da cewa wallahi Allah ya tsaya da hirarin daga alkiyama duk azaban da al'umma suka yi kana da ruwa a cikin wasu Allah ya tsaya da kai kuma kai da kwanciyar hankali har abada duk dukiyar da ka tara duk mulki da ka tara abin da Najeriya ke bukata kenan kowa ya kowa ya galabaita so ake duk dukiyar Najeriya a bakasin Najeriya a jina Najeriya a gyara wutan lantarki a gyara ruwan sha asibiti makarantu zaman lafiya ayyuka tashi ɗan Najeriya ya zama baya bukatar sai ya je Ingila aiki ya fi sai aiki a Najeriya a kashe kudi cikin bincike Najeriya ya kamata zai ta faru kujerar naki a majalisar jamfin duniya amma an ba ta ba har abada ba shi da kudi man la yamliku ta'ama la yamliku qarar wanda ba shi da abinci yana da fada'aji ba shi da fada'aji eh قال تناولت منها قطة فأسرت يدي فقصرت يدي عنه وأمرت علي النار فرأيت في امرأة من بني إسرائيل تعذب في هجرة الله وربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من هشاش الأرض ورأيت أبا همامة أمر بن مالك يجر قصبه في ناري نجا أن أمر بن لهي ينادى أن هندين سأور هندين سأتيوت جهنم فبشير هو أول من سجد الطوارئ وإنهم كانوا يقولون في أي جاهلية كتنجي سنة فلا جاهلية إن الشمس والقمر لا يقصفان إلا لموت عظيم أي باع سامة الزدور تكون رانا سيد مسلم ولي بابا وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما ayoyi ne cikin ayoyin Allah Allah yake nuna muku don ku ji tsoronsa fa idza qasafa in aka samu zazzabin rana ko wata fa sallu hatta tanjaliya har sai Allah ya قال أبو غسان الإسماعيلي قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الاسناد مثله الا انه قال ورايت في النار امراه حميريه سوداء طويله من مخرج امراه من بني اسرائيل سيتي امراه حميريه سوداء طويلة ولم يكن من بني إسرائيل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحول السند قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربا في اللفظ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال انكسفت الشمس في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا سيدنا إبراهيم المقدم يرسل في أكثر مصدرانا فقال الناس في متعلقتي إن من كسبت لموت إبراهيم يسكت أي أبن لي صاحب مصدرانا إبراهيم المقدم يا رسولي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات كما قال الله يمزل ركوعي ركوعي بلا سجدة لا سجدة هدوء بدأ فكبر ثم قرأ فأعطى القراءة ثم رفعناه مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ثم رفعناه مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم رفعناه مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر في السجود فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها باب وتركع سري raka'a farko ta fi tsawo da raka'a da za ta zo bayan haka aka fi da rashin wa ruku'uhu nahwa min sujudihi ruku'in da sujada kusa da kusa suke wajen tsawaitawa ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه فمن زعل يتي جاد بايك لن أكفي الصفوف إذ الصفوف بايك وجاد بايك لن أكفي كسر صفوف ماتا حتى انتهينا وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء هل أكفي كسر صفوف ماتا ثم تقدم وتقدم الناس معه فأنا من زعل يتاكي داو وتم كان يفسك داو في ساعتي إن أنا صلى دم أيك دم فيها إن جاد بك أو إن جاد بايك أو كذا صفوف كاتك صفوف صلى كما سباتي بكورة تاكو كوكي كوكي hatta qama fi makanihi fansarafa hina sarafa wa qad abat ash-shams sai kafin manzo Allah ga yi da sallah Allah madaukakin sarki ya yaye rana ta dawo yanda ya kamata fa qala fa anasi ya ayyuhan ya ku taron jama'a mutane إنما الشمس والقمر آيتان من آيات rana da wata alamomi ne na alamomin da Allah ke nuna fashinsa da su. وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس رانا da wata ba sa yin zabi don wani mutum ya mutu wa qala abu bakr li maut bashari riwaya abu bakr yace la yantasifa li maut don wani dan ya mutu fa idza ra'aytum shay'an min zalika fasallu in kuka ga haka ya faru to ku yi sallah mun ga manzo Allah yake a in yanzu ne dan ka kaza aka aisha kenan karama kenan an samu karama zuwa neman albarka tara kuɗi ne daga manzo Allah ke rana da wata ba kun samu zubi bane dan Ibrahim ya rasu ba ku fahimci gaskiyar al'amari Allah ne ke tsoratar da mutane Ibrahim ya rayu ko ya rasu ba ya hana ba ya sa rana ta zamu zazzabi ko ba ya hana rana ta ne hatta dan jariya ma ne shay'in tu aduna bihi illa qadra ayatu fi salati hadhihi ba duk wani abin da aka rubuta alƙawari Allah ya nuna min a cikin wannan sallah laqad ji'a bin nar tabbas an zo da wuta وذلكم هنا رأيت مليتا أخرج إليه لوك جنبه كنا جانا بايا متاعك وكارون زعلنا من دنا قوتو سين غدا بايا جيسا بك إلا إكي بارنا إلا إكي فقالي إلا إكي صابا مع الله وزي مرة شو أبتك كوشي مهنا وجا مخابة أن يصيبني من لكها مزالة تعطى نولو من متفر جانا بايا صور شر ذات وصف يسامين وترأيت بيا صاحب المهدري يجر قصبه في النار سينا صاحب المهدري wani mutum ne yake da sanda kwagiri karshen kwagiri ko gefensa akwai mai makasa akwai abin da yake dauko abubuwa sai rata abin shi yana tafiya da ya ga abin da sai makala ya jawo in ba ganshi ba sai ya tafi in an gano shi ke a ai a sanda ce ta jawo ku karbi abin kana ya firku alhajja bi mihjani ya kasance shi kuma aikinsa in alhajai suka zo sai musu sata yana da sa da sannan da ya sa mata abin nan a jiki karshen sannan akwai kujiya sai yana tafiya da yanka yanka sai ya jawo in ba a gaishe ba zai tafi da abin shi mun gane ku in an gaishe sai a aikin da ke dawo ku karbi abin ku wannan aiki da yake sai ka saka shi wuta abin da ya saka shi wuta ba wai dukiyar kasa yake sakewa ga ba a'a ne ya kayan alhazai ya sake ba wai dukiyar alhazai aka karba aka wulakantar da su aka musu karya aka zalunce su duk ba mun ba a'a wata da hula ya dauka ko islamin ko dan zakar abincin ko wani abin ya kawai abin da dauka kenan Allah ya saka shi ta manzo Allah ya na shi a cikin wuta فإن قتل له إن أتى دائك قال إنما تألق بمهدني إذا أعي آه، يا رب يا مقلم سماك كثيرا وإن قتل عنه ذهب به إن وضع ذكر سيف في دعوين ساتا بريسي وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة إذ صاحبة الهرة هرنزة وتتأذينا مضي أبابا ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض hatta ma ba ju'a har sai da magin ta muku a yinwa kin daure ta muku za ta dace ba ba ki fita ta je ta tsinci abinci ba har ta muku addinin da yake za a yi ma mutum azaba in ya azaba magi wallahi wannan addini ya fi duk wani addini duniyar nan duwan ma annabi da ya faɗi wannan magana ya fi duk wani hadisi tausayi annabi da yake abin dabba man za a yi kata a tausaya masa sai shi kar a tausaya dan adam har abada wannan ba zai faru ba har abada kun fahimci addinin musulunci kuskure musulman kun fahimci addinin musulunci kuskure ga arna kafiran ma kun fahimci addinin musulunci kuskure addinin musulunci hakke ne alkhairi ne tun daga farko su hakkar janna ثم جيء بالجنة فان أغنون أن اتقال الجنة وذلك هنا رايت مني تقدمت حتى كنت في مقامي حين لو كنت أغنايت سوق har na tsaya inda na ولقد مدت يدي وانا اريد ان اتناول من ثمرها لتنظر اليه لان ميك حنونا نا اي اي في الجنه بمنا na kawo ku gani a madina wata ثم بداري ألا أبقلا فأنا قمت النبي سوى كرنا يحصل فما من شيء تؤدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه إذا دول أبن الله كنت القول لنا أنه وكد الجنة دول أنونا من شيء أكون ونص أيوارا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قدرت انك تخفي ولا يخفى عليك انه لا يذل من واليك ولا يحسد من عليك تبارك ربنا وافع عليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول من بيننا وبين ما تدرك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا علمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم kake ba kai ba kai kasan waje wa'anda zaka je ka ba din nan har ne kafirai ne suna jin ba daɗi in suka je suka ba su ba har ne kafiri ya saka ya gudu ya ce ya bar su wallahi sai kan gaba su dawo da sun me yasa baka bar ma in rasa za kai ka bashi a ka wa'anda ke kwance a cikin book ka ɗaya duk kuɗi a cikin marasa lafiya da daddare a je a zauta a dai ba a basu sai Allah ya saka maka da alheri a sai makarantar ina ake so islamiyya ne ba dai arna sun muka fada su fada ba to a jihu na fa in zai abu ina ruwan duk abin da mutum ke sai ba zai iya yi ba akwai abin da mutum ke sai ba zai iya yi ba sai a dai wannan kuɗi amma matukan an canza tsarin rayuwa ba yadda za a yi a tafi in za a diba a ba a tsara mai karfi karfi to talaka da'ima sai dai mutu hakan sai dai mutu wani ya yi hajji ya fito kam za ku jira talatin to ne kuma zai a lokacin da aka ɗauki aka ba wannan wani yana kwance a likita ba shi da magani ba shi da abin da zai shi ma musulai na cikin kasa wane ne ya fi duk ba da kai haji to ɗaya ka saukar da farali sauran hajjin da za ka yi duk na fi lafiya da ka ba wannan ma je wanda bai taba zuwa ba zai fita soke farilla ba haka bane akwai wanda yake kuta asibiti ba shi da abin ba shi da magani akwai wanda suke bukatan karatu akwai makarantu ba abin ba zama ba akwai wanda suke bukatan taimako akwai malamai wanda suke koyar da addini ba su da albashi kuma lallai ne sai kun koyar din kuma aikin suna da muhimmanci in aka sarrafa an aka cek abin da ake so kawai mutum ya kawai kansa labarin da duniya duk abin da Allah ya sarrafa suka ji lafiya ta tarar da su a lokacin ka fi kowa hankali kenan a duniya suna ganin baka da tunani baka da hankali amma a lahira ka fi kowa rabo ba duk duniya ba haka ke ba ba akwai budget akwai kudi da ake ajiyewa na zaman lafiya kudi na security kudi na menene menene dan ka je ka ce za ka yanke addinin ka kai musulmi ne za ka yanke addinin ka za ce a eh in za ka tabi'a kai abu yana a je a sai ma kekin fili a kakan je an ga ana yi ba aiki gwamnati eh an je makabarta kenan na musulmai ga ma'aikata ciki ina ake biyan su ina ruwan kasa sauku ina ga makarantun islamiyya ba su aje a gina kan ka gama mulki shi nan ka gama ka gina lafiyar ka ba ruwan ka mutu ya ko gobe ka kiri ba amma in ba haka ba kana zaune wata rana za ka sauka ko su sauke ka ko kai da mulkin ku rabu tunda ba kai ne farko ba ba kai ne za ka zama karshe ba kuma duk abin da aka samu aka ce wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah albashin ka ce ba zai tafi ba ba zai isu ba to wannan dukiyar da ake ajewa ana cewa security menene wannan aka ce za a taimaka ma addini Allah ba zai karba ba ai ba su za a yi taimaka ma addini ko za a taimaka ma kasa mu gwada mu gwada eh, mana kishin kasa ma ko kishin addini mu gani a boye mu yi mana ana ce an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake lamma tuwfi Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yayin da manzon Allah ya bar duniya aka zabi sayyidina abubakar ya zama khalifa wa kafara man kafara min al-arab waɗanda suka kafirce suka yarda musailamata al'anas waɗannan suka je yaman wannan kai wannan yake shi ma annabi ne wannan kaza kaza kaza duk shi lalaci zo sai sayyidina abubakar ya dauki matsayi yace zai yake tun da sun yarda sun daina bada zakka an sun daina bada zakka sai sai na Umar yace dan me za ka yaki gari suna fadar la ilaha illallah manzon Allah yace umirtu an uqatila nasa nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabahum ala Allah wa hisabuhum ala Allah sai sai na Umar yayi istinbati tunda wa'annan su ridda wa'annan to wa'annan sun su tawar cikin musulunci zakka kadai suka daina bayarwa dan sun daina bada zakka menene a kyale su mana sai ce wallahi duk wanda ya bambanta tsakani ya rarraba tsakanin zakka da sallah zan yake shi Allahu akbar محل شاهد في لنا إمام البخاري وحسابها على الله قال والله زي سينا بقيت نارا إلى الله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة والله زي يأتي وان دي رغب تكان الصلاة والزكاة دك أمو دك أيكتي دم مهمة السيور دك ألا لي يوم يظهر سوانا ألا لي وزك سوانا دم نزاس رسواني تكتبات سوانا دي يادن بسلوك يا فإن الزكاة حق المال يتي أي زكاة تتي حكي نبوك wallahi mana mana'uni anaqan yake wallahi da za su hana ni ɗan tinkiya da za su ke kai wa manzon Allah yake sun daina bayarwa yanzu kanu aduna ila rasulullah yake laqataltuhum ala manha yake wallahi da na tara rundunar yaki aje a yake su akan hana wannan zakka din to da sayyidina abubakar yayi abin da gaske ya sayyidina umar ya shiga sai yi sa kala umar radiyallahu anhu sai sayyidina umar ya ce fa wallahi ma huwa إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق إتي والله ألا لي يبو سيجل سيدنا أبو بكر يحكك يسعك يتبت دونا الأمر سيدنا عمر في سيدنا سنسي ولدي ومن شيني قسيا متى كنا جنجنا متى كن فرقو لما زعل صلى الله عليه وسلم يبقى سيدنا سيدنا أبو بكر يبقى الأمة إن با حق بدا أمك تدورو dan abin ya fi karfin sahabbai har sai na Umar duk da cewa sai dan yana tsoron sai na Umar rannan wannan al'amari sai da ya hankalin hankalinsa shi ne za ya zara ta sa yace duk wanda ya bude bakin sai ce manzo Allah ya mutu za a kashe shi kowa ya tsik kan kowa ya daure kowa ya rude ya rasa abin da yake sai ga dattijo ya fito a lokacin ba shi tare da manzon Allah ya yi aure a wata unguwa yana wannan unguwar sai ga shi ya gabato zo da zuwa an cika masallaci kowa ya kowa ya fita hayyacinsa ba abin da yake bai ce masu komai bai sallama sai shiga wurin manzan Allah yayi sallama sai sun banci manzan Allah yake fadda hayyan wa mai ya rasulullah da ya tabbatar da cewa manzan Allah ba duniya shi kenan shi yana da imani da karfin idan zai ɗauka. sai fito ya zo sai da Umar na jawabi duk wanda ya faɗi kaza yace kai kai su sai da Umar ya akiya sai ya hau minbari da sai da Umar ya ga sai da Bakar ya hau minbari ya san abin da gaske fa'a. da sai na baka ya hau sai al'umma duk ta juya tana kallon sai na abu abubakar sai ya musu jawabi yace ayyuhan nas ya jama'a man kana ya'budu muhammadun muhammadan fa inna muhammadan qad mata duk wanda yake bauta ma muhammadu muhammad ya mutu ya bar duniya inda dan shi kake yi oho wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut in Allah kake yi wa Allah shine rayayyen sarki diman wa da'iman hayyun la yamut وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله اكبر يتي منظر الله افرج من ذنبي جبنين دعما قائدة في أصول ما جاز على المثل جائز على المماضي إلى النبي إبراهيم إلى النبي موسى ina annabi yusuf ina annabi manzanni kaza kaza duk ba manzanni bane ya halatta cikin hakkin su ne su mutu ko sai ma ja ma alal misli ja'izun alal munafiq ke in dai Allah kake wato Allah shine rayan sarki wa ma Muhammadu illa rasulun qad sai na Umar yace sai ka ce yanzu aka saukar da ayar kamar da ban taba karanta ta ba shi kenan sai masallaci duk baki daya a Madina duk lokokin Madina aka kama wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw kutilan qalatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi yadurra Allah shay'a wa shakirin wannan ya karanta aya wannan ya karanta aya sai kowa kowa ya dawo cikin hayyacinsa wane ne yake ki mutane a wannan matsayi sai da abu faɗa fitina ta farko ne in ba haka ba sai a fita da ra'ayin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai karbar duniya bai mutu ba matsayi na biyu da aka zaɓi sai na abubakar ya zama khalifa shine sai wani suka yi ridda wayannan suka yi ridda wayannan suka ce to su da ba su yi ridda ba amma zakka ne to yana da wahala kudin nan a rabu da shi ba yana da wahala su ba za su yi da zakka ba sai sai na Umar ya ga a tafi da al'amarin haka nan mana in kar a zo a matsanta musu kuma su yi su yi su fitar gaba daya sai sai na baka ce wallahi da a ce suna ba manzon Allah zakka kiya ko ko ne ne ko min kankanta yanzu su ce ba za su kawo ba wallahi sai a yake Allahu akbar zan yaki wanda ya rarraba tsakanin sallah da zakka sai na Umar sai ga a abin da gaske ne sai ya ga akan haka to matakai matakai haka matsayi da yawa suna nan haka nan ba sai na abubakar har sai da sai na ali sai da yayin sai na umar hasan har sai na umar yake la baqani lahu bi abdin laka biha ya abul hasan duk da da matsala ta zo sai zafi aka rasa ya za'ai ko sai na umar ya zantar da hukunci da sai na ali ya zo sai ce masa ga abin da ya faru kaza kaza kaza sai ce to amma dai ba ni ne ba ka za'ai ba ba sai wanda yanzu a kama shi a ɗaure shi to yaya za yi in kai ne mai kake gani dan an san sayyidina aliyu da mu'azu cikin hukunci cikin kaza sun kai matuka sayyidina aliyu shi ne ake ce mishi halalul mu'dirat duk sa'an na mas'ala ta yi tsanani ta kai ta kawo sai su sayyidina aliyu za su tsoro Allahu akbar shine sayyidina umar yake bada su aka je aka ce ga wani ya auri mace a cikin idda dan me zai dai aure mace a cikin idda fa'ida man yasta ajala bi in uqiba bi irmani ko man istajala bi shay'in uqima bi jarmalin haka yake cikin ka'ida ko ka'ida shar'iyya duk wanda ya gaggauta abu sai a ayi mai aladabtar da shi da harasa masa wannan sai sa duk wanda ya kashe ubansa ba a ba shi gado ba a ba shi gado ba sai sa manzo Allah yake naha an talaqqi rukbar kar aje a tare fataki suna zuwa tun kafin su kawo kasuwa a aka hana kai gaggawa sai aka haramta masa wannan to sai suka dauki wannan sai sanna Umar yake ai wannan za a ladabtar da shi a raba tsakanin su ba aure tsakanin su har abada shi ne mazhabin malikiya har zuwa yau wani bangare to sai matsala ta yaɗu dama ta hanyar ibnu umar ta hanyar kaza kaza shi ne zai zo ya zamo inda imam malik ya kaza don dama imam malik an zuhuri an nafi an ibn umar ibn umar kuma so da yawa an umar mahaifinsa ai san shi kenan to sai ga sayyidina ali ya zo sai aka ce ga abin da ya faru kaza kaza kaza kaza kaza ga abin da khalifa yake amma da ni ne ba haka za a yi ba me kake gani yaya za a yi yace eh sai a raba su sai iddan wannan da aka raba su yanzu ya aure ta cikin idda dama auren babu ko a raba su sai idda tunda ya sami an an daura aure ya sami ta sa'an nan ta je ta cika iddar da take wancan da da take yi ba a gama ba din a biya ta dake ko bai tunna da kuɗi ya biya ta manta amma sai na aliyar da ya faɗa kenan sa'an nan daga bayan ka idda wannan ya ga dama ya aure ta ko mun sai sai na Umar ya dawo kan wannan yake bi ardin lasta biha ya abul hasan Allahu yake duk inda ba kamar na Ali kada Allah ya kafe wanzar da ni a wurin ma'ana inda za ka yi hukunci kowa ya shiru ai da ne ai ranka da yalla bai ai kaza kaza kaza kaza wallahi tallahi za su za su faka ka a cikin ka za su saka cikin azabar Allah madaukakin sarki to sai na Umar yana lura da wa'annan da wani zai ce masa ya khalifa ai al'amarin nan ba dama ina ma da an yi wasiki wasiya wasiya sai na Abba sai Abdullahi dan Umar wannan khilafa an zo kadanci kenan ko ko kuma sun ci kadanci ko ma'ana ya zo ran khalifa zai yabi kan khalifa sai abdullahi dan umar ma'ana sayyidina umar ya nada sayyidina ya nada abdullahi dan umar yake hadhihi nasiha ma urida biha wajhullah wallahi wannan nasiha ba dan Allah kai ta wannan nasiha ba dan Allah kai ta ba abdullahi dan umar da bai iya shika ba zai saki matarsa ma ya sake ta a cikin hailaye kuskure a cikin addini zai dauki al'amarin al'umma na danka hannu. yanzu mulkin ake kallo ko ko a'a nauyin ke duk sa'an da kake kallon mulki kai ka haukan kujera ga kuɗi ga motoci ga talafo ga iko sai ka sa hannu abu ya zamo za ka halaka wallahi shekar kana shiga ofis iblis zai zauna kan kafadar ka manta da imani yasa duk sa'an da zaka shiga ofis a umbi kalmatin lahi ta masu min shi ma halaka ko a mun kai kana zama kan wannan kujera mai kewayawa da mai rabe telefon sai ɗauke nan inda shi ne ya halaka mutane yanzu Abdullahi dan Umar da shi masa da ya kure a cikin dauki al'amarin al'umma na danka masa to lafiya mu je mu ce Allah in ce ma Allah ne yace a'a ya isa wannan abin da nayi mulki ya isa wannan jagoranci da nayi ya isa in nayi daidai ali Umar din sun samu sun shiga ciki in kuma kure muka yi wannan laifin ya isa kada kuma a je a maimaita Allahu Akbar shi ne da aka zo za a kashe shi yace abin da dai muke gani Abdullahi dan Umar nan ba shi ya aika shi ya aiki wa aka aika wurin nan Aisha ana roƙon ta inda za a binne khalifa Abdullahi dan Umar yana nan amma sai na Umar ya kauce yace abin da nake gari shine wannan al'amarin ba zai ba zai dace da kowa ba sai wa ɗaya cikin wa'annan da manzon Allah ya bar duniya ya yarda to cikin wa'annan yake ga duk baki dai akwai mutum daya suna da dangantaka da sayyidina Umar mijin kanwan sayyidina Umar ne sayyidina Umar da ke kuma shi saboda kada ma ya kawo wannan kusa da shi yace wa'annan su wane ne Usman da Aliyu da wane ne da wane ne su wa'annan al'ashara da bashir sauran al'ashara sun bashir yace su ne su fi dacewa duk wanda ya zama halifa a cikin su ku masa biyayya ga nasiha ta ga nasiha ta ga nasiha don al'amarin al'amari ne mai nauyi ba matsayi ba lagwaran da ke ciki ake kallo ba duk sa'an da ake kallon lagwaran da ke ciki za ka je ka sha lagwada da kai da iyalinka al'umma ta wahala tunda sai an gama da zalunci sai an wanke kalar da al'amarin mutane sai an yi dabara duk turanci mai duk boko turanci ne yake gwada maka yana nuna yana faɗa maka yaya za ka kai ka ji daɗi ba ruwan ka lafiya ko a saka kauda abin da yake gwada maka yaya za ka yi iya yaudara ya za a kai tsara ya za a yi to wannan hakkoki ne na jama'a duk baki ɗaya ba sun su kyau kai ba suka zabe ka shugaban kasa ko gwamna ko sarki ko malamin zaure ko malamin tsoro ko malamin masallaci sun su kai a'a saboda al'amari ba zai tafi ba sai an ɗora haya saboda sa'annan al'umma ta bi shi in ba ka al'amari ya zama da ya zama harguwa da hayaniya to tun da aka ɗora ta ɗin nan ka zama sayyidul qawli qadimu sai sun ci tukunkaci sai an biya su albashin su sa'annan naka ya fito in za ya kare ya kare a kanka Kula ba amana ba ce? wa'annan abubuwa da aka tara su duk baki ɗaya hakkin ka kai kadai ne kai ɗaya ne a cikin miliyan kai din nan ɗaya ne a cikin nawa Sai kai ka zo kai ne kai kai ne dukkan su baki ɗaya, sai kai abin da kake so sai abin da ranka ke so ko da wa'annan al'umma duk za ka tozarta wannan yana da matarsa da ƴaƴansa wannan yana da matarsa da ƴaƴansa wa'annan manyan ma'aikata ne wa'annan matsakaita wa'annan kankanana kowanne a cikin su sai da kuɗin su zai rayu kuma duk abin da suke nema din nan hakkin su ne da aka yanka musu aka ajiye aka ce sai ka sa hannu a biya su duk sa'an da ka ɗauka ka je ka ajiye wai don ka samu intanet. lokacin su na kai ka kawo ka biya su in ka bar lokaci ya kai baka biya su ba wallahi ka shiga hakkin su ka zalunce su in suka je suka kunta ta cikin rayuwa suka ce Allah ya isa sai Allah ya dagula maka rayuwa abin da yake wajibi a kanka hakkin su ko da ba san wannan hakkin su ne kawo ina ma'ana mun zabe ka gaban mu ka je ka tsare mana ne hakkin mu ba ka je ka tsare hakkin ka kai ka ba ba hakkin su zama hakkin ka ba to amma da yake abu ne aka koya a wurin turawa dabara ba tura bai imani da ranar lafiya ba yasa dabara da yake da shi duk bara da yake da shi ita duk yaya zai ya tara abin yaya zai shi ji daɗi yaya zai yi kaza ba ruwan shi da kai sa'annan abin da kake jin daɗi din duk baki ɗaya hakkoki ne na talakawa da mara lafiya da mai kurji da mai yene wa'annan da wani duk ka tattara kai kaje kana jin daɗi da in ba dan su sun zama talakawa ba ya za kai ka zama shugaba to abinda addinin musulunci ke gwada kenan in ba kuma adalci aka zo ba duk dabarar mu wallahi Allah sai ta je a banza da wuci kuma mu zo mu kuka da idanun mu dan Allah shi ne ya halitta ya tsara rayuwa yadda za a bi rayuwa ta tafi daidai don na fandare na kauce duk dabarar da sai sai Allah in sa Allah abinda muke so bukata ta biya dan ka kauce sai sa tilas kila sa Allah bukata ta biya a'a sai ka bar son zuciyarka sai na bar son zuciyarka sannan mu da sa'annan mu dawo kan turba sai ka ji dadi annan ni ma da ji dadi amma in ce sai ni kaɗai zan ji dadi sai na zo na jin dadin duk baki daya dan duk abin jin dadin da nake na zo na sai ya fita hankali اللهم اجعلنا في هديت وتولنا في توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك ولا لا يذل من واليت ولا يعز من عليك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك منا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم bai biro ya ta ku abu rar da yake malin mawlid illa wa guda ya maimaita shi ne eh. babu iza kala mushriku inda al mawti la ilaha illa Allah shin mutum yana nan bai musulunta ba sai lokacin da ya ga mutuwa filin wuri in ya faɗi kalmar za ta yi amfani sai malamai suka yi sabani suka ce a'a ba za ta yi amfani ba tunda ya lokacin ya riga ya kai gargara to in ba za ta yi amfani ba menene yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa baffan sa gashi zai mutu yace ya ammi kun la ilaha illa Allah kalimatan uhadu laka biha inda Allah sai suka ce wannan eh, fa khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abi Talib yasa Imam al-Bukhari da ya faɗi eh, tarjama sai ya shuru bai ba da jawabi ba yace babu إذا قال المشرك دم باب سيد مهذا باب الخبر المبتدع إذا متضمن mana الشرط قال المشرك قال في الماضي المشرك فاعل عند ذرف الموت مضاف إليه لا إله إلا الله شين مقول القول وإن فدي هكا منين جوابي ببعض جوابي بس إيه شو قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن, عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي والذين آمنوا